either the ones on or the ones the driver's license. kama daga jami'anmu da ke kan tituna zuwa masu aiki a bangaren ba da lasisi da sauransu za su samu damar shiga manhajar don kwarmatun cin hanci in ji shugaban hukumar kiyaye aukuwar hadura ta najeriya ross safety boboy oyeyemi a taron kaddamar da manhajar ba da labaru don yaƙi da cin hanci da asusun akin fadaye da makato suka ɗauki nauyi a abuja flag it so that they can be commended. There must be punishment, there must be rewards also. Both must go together. oyemi wanda hukumarsa ce ta farko da ta amince da shiga manhajar ya ce ta hanyar kwarmaton za a samu ladabtar da masu laifi da kuma ba da lada ga waɗanda suka yi aiki mai kyau. Manhajar dai da mutum zai iya sauke ta kan wayarsa ta salula za ta zama hanyar ba da labari cikin sauri don dakila zarmiya ba tare da ma bayyana sunan wanda ya kwarmata labarin ba. Simon Adole John jami'in asusun Akin Fadayi ne da ya ce duk 'yan Najeriya ka iya amfani da manhajar mai suna Flag It. misali yanzu kamar wani official na gwamnati ya wani matsala da ba kyau za ka iya zuwa kan app ɗin ka kawai ka reporting app ɗin kawai don mun san najeriya akwai corruption muna da interest mu san yadda za mu sa abubuwa ya zama kyau lalle ba wai kan magana wai a dinga samun matsaloli ba sai dai ka gan wani official na government ya wani abu da ba kyau sai ka ce zaka rubu ba haka bane akwai wansu a cikin gwamnati da suna da mutunci akwai wansu a cikin gwamnati da suna da hali mai kyau to mu muna gani dama in ka gan abubuwa da ka kamata ka reporting akan app dan Allah ku sunan app din flagit ne kuma za ka iya downloading akan google play store akan waya akan laptop ko yadda kake so za ka yi amfani da shi in ka reporting yadda kuna samun alert a cikin wayanku za ku samu message an aiko muku message a gaya muku wai an gan sakon za a treating gwamnatin najeriya ta bakin shugaban hukumar wayar da kan jama'a dr garba abari ta ce wannan manhajar sara ne kan gaba yana ɗaya daga cikin ginshiƙan ah, manufofin gwamnatin nan duk wasu matakai da aka ɗauka za a tabbatar a kan cewa an danka wa 'yan ƙasa wannan yaƙi ya shiga hannunsu ba wai lalle sai gwamnati kaɗai ne za ta yi wannan abin ba kuma shine ɗaya daga cikin abubuwan da kullum muke faɗi muke kuma a kan cewa akwai hakkin kan 'yan ƙasa domin cin hanci da rashawa da mummuniyar ɗabi'a da cin amana dukiya ta al'umma illar yana fi shafan mutanen da suke ƙasa fiye da waɗanda suke da hannu da shuni. Wannan dandali dai ba kamar na kwarmaton da gwamnati ke alwashin ba da ladar kashi biyar cikin ɗari na adadin kuɗi ga waɗanda suka samu labari ba ne, wanda ƙalubalensa ya jefa aiki da rayuwar 'yan Najeriya da dama cikin garari ba lada ba al'ada. Sai gararan ba wajen lauyoyi da buga takardu barkatai. Labarun da muke samu ma na nuna mutane da dama sun daina zumuɗin ba da labarun zarmiya don gudun shiga ruɗani. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.